والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau da yadda allah subhanahu wa ta'ala muna bakwai da wajen watan da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dubu da dari hudu da talatin da sama wanda ya dace da sha takwas ga wajen takwas miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha takwas Allah ya ba mu ikon dawowa domin ci gaba da karanta littafi na sharhun wahabiyya na al'imamu rahabi rahimahullah a wannan masallaci na ibn taimiyya da ke kofar gidan marigayi ne mai fadi a cikin ganin gariya littafi yana mana bayani ne akan nau'in mutanen da suke gadon su da mun yi bayanin wasu daga cikin su kuma za mu ji biya insha Allah ta'ala muna bayani akan masu gada kudi mutane ko nau'in magada bakwai kamar yadda bayani ya gabata a yau da yaddan Allah subhanahu wa ta'ala za a yi mana bayani nau'i na hudu al-imamu yana cewa wa bintul libni ta'akhudhu as-suluka idha kanat ma'a al-binti misalan yusaba wa haka nan ɗaya wato jika na wajen ɗaki nan ta akulu ba ita ma takan ɗauki ɗaya bisa shida wato tana cikin masu gadar kulu idan kanin mahalbin a lokacin da ta kasance ta da ɗan ciki kamar yadda muka sani ta tsaye ita tsaye ta kan gaji rabin dukiya ce idan sun kai biyu sukan gaji ne to idan ya zan ta tsaye ce yan ciki sai kuma jikan mamacin wanda ɗansa ya haifa amma ya riga shi mutuwa ya ban masa jika ta mace to kaga ya ban yarsa ɗaya ya bar jikansa mace ɗaya da ɗansa ya haifa ya riga shi mutuwa to ita ce bintin libini yarda ta hadu da yarda ta ciki to a irin wannan yanayi da akwai ba ita jikar tana da fi ne ne zan zai zan takmilatul ne a cika kulufan din nan da aka ce ɗaya mata biyu suna gada tunda an ba ya ta asali rabin dukiya to ita kuma sai a ba ta tudu wato an kasa shida an ba ya ciki kashi uku jika ta wajen da an ba ta kashi ɗaya to kaga a nan sun kwashi biyu bisa uku kenan shine sulusani abinda ya saura sulusi to shi kuma sai a duba wane ne ya saura a cikin magadan da zai iya gada sai a juyar da shi zuwa gare shi in kuma babu sai a dawo matsalatin haƙi inda ba ne ko kasan bai filmali kuma ta yi aiki kanan ma'aibin jika ɗa ko jika na wajen ɗa wanda ta kasance za ta yi gado ta mai da ‘yan mamaci wato gwaggonta kenan ƙanuwa mahaifinta ko yan mahaifinta da wannan ya zan misalin yautaba wato misali ne wanda ake koyi da shi ko ake bibiyan shi a kowane gado matukan ya zo da wannan salo to haka abin yake kuma haka hukuncin yake ba a canza shi bisa intifaki da jamko na malaman addinin musulunci halafan sadaka jiya da yau وهكذا الأخت مع الأخت التي في الأبوين يا أخي أجلتي وهكذا الأخت هكذا مكنت أبوايك مع الأخت التي بالأبوين idan ta haɗu da ɗan uwa wanda yake uwa ɗaya uba ɗaya suke da mamacin ita kuma wannan yan uwa ce wanda suka hada uwa ɗaya shine yake nufi wa haka al-ukhtu haka yan uwa la'abiya ma al-ukhti bil abawaini idan ta haɗu za su gado da yan uwa wanda take shakikiya daidai da yanda ake raba gadon ya ta ciki ne da kuma 'yan ɗa jika kenan na wayanta. ma'ana idan mutum ya rasu ya bar 'yan uwansa mata guda biyu ɗaya uwarsa ɗaya ubansa ɗaya ɗaya mahaifinsu ne suka haɗa ɗaya to ita wanda take uwa ɗaya uba ɗaya da mamaki ta fi wanda suke uba ɗaya ƙarfi don haka idan aka tashi rabon gado za a kasa shida ita wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya a ba ta kashi uku ta ci nufi kaga daidai da rabon ya ta ciki kenan in ta sami kanta a wannan irin yanayi wancan yabuwa waɗanda ita da mamacin sun haɗa uba ɗaya ne za a kasa dukiya shida a ba ta kashi ɗaya kaga da shakikiya da la'abiya sun ci sulfari biyu bisa uku na dukiya an kasa shida an ba shakikiya wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da mamaci kashi uku wanda suka hada uba ɗaya kawai an ba ta kashi ɗaya kaga an cinye kashi hudu biyu bisa uku kenan ka sake juya shi saura ɗaya bisa uku wato sulisi e eh, ko da sun hada uwa daya ne kenan wancan shi dama gadon shi gado ne na kalala yana cewa inda a ce wannan yan uwa ba uba ɗaya suka hada ba sun hada uwa ɗaya ne to ita yin uwa ɗaya aka hada dama ko ya zo da irin wannan yanayin ko ba irin wannan yanayin inda dai mamacin bai haihu ba kuma bai da uba to ita yan uwan nan umiya sai an ba ta ɗaya bisa shida ko ma yan uwa dubu ne sai an ba ta ɗaya bisa shida domin faridatan nemi nan Allah a gadon kalala kenan wannan kenan ya ce ya buhayya ya kai ɗan na adilaki ita wannan yan uwa ai ta gangamo ne ta hanyar ubantaka wannan ta gangamo ne ta hanyar ubantaka da uwantaka don haka ɗaya ta fi ɗaya karfi gadon ta ya fi auki Allah ya samu gani. mai littafi ya ce ina kama bayani a wajiyar mai an san sufisi na shidda na hudu mimman farduhu a sudu wanda rabansa na gado za a kasa dukiyar mamaci shida ne a ba ta kashi daya bintin limini ita ce 'yan ba ko ɗa mata ko da kuma waɗannan ƴaƴan ɗan ba ɗaya ba ce ko su nawa ne haka nan za a ba su ɗaya bisa shida zama ba kowa ya ɗauki abin da allah ya bashi abin da yake so ya ce shi da mutum zai mutu ya bar yar cikin ta guda ɗaya ɗansa ya haifi ƴaƴa mata Ƴan za a ba ta mabin dukiya waɗannan ‘ya'ya matan daga ɗaya biyu uku ko nawa ne za su zo a ba su ɗaya bisa shida sahaba a tsakaninku an kammala sulfani kenan kenan ma'anar da yake so ya fadi babu bambanci tsakanin mace wanda ɗan mamaci ya haifa guda ɗaya da ‘ya'ya mata wanda ɗan mamaci ya haifa ya mutu kafin ubansa tuli idan suka haɗu da ɗan ciki guda ɗaya shakikiya an fahimce ne? idan kanat ma'albin a lokacin da ta kasance ta da wane ya ta ciki kenan ita wannan ya ko ɗaya mata ƙanuwan mahaifiyarsu suke gado tare ko yan mahaifi afuwan ƙanuwan mahaifinsu suke gado tare ƙanuwan kakansu ko mahaifin mahaifinsu haka ne yadda na faɗi ƙanuwan mahaifinsu ko yan mahaifin suke gado tare a matsayinsu ita uwarsu ce alwajidatu fata akhudhu bintil libni aw banatil libni sudum sai ƴan ɗan nan ko 'ya'ya mata na ɗan nan su ne za su anshi kashi ɗaya cikin shida na duk abinda mamaci ya bari takmilatar sulusaini shi ne zai kammala sulusaini ɗin nan wanda 'ya'ya mata ba su wuce shi Da ijma'an wannan duka malaman addinin musulunci da nassoshi haka suka nuna na alkur'ani da hadisi da kauli bin mas'ud radiyallahu anhu wa qad su'ila an bintin wa binti binin wa ukhtin فقال لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم للبنت الجزء ولبنت اللبن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت رواه البخاري وغيره wannan ya inganta a hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ta'ala ya kara masa yadda wata rana an tambaye shi shine wa qad Ila. bina'ul ladayl ma'lumi an bintin game da mamacin da ya bar yarsa wa binti libnin wa binti da kuma yar ɗansa wa uhutin da ɗan uwansa فقال سيدنا عبد الله يتي Wallahi lallai zan زمه hukunci fiha ga wannan nau'in ƙabiya da kuka kawo da ƙabatin nabi sallallahu alaihi sallam, da abinda mai tsira da amincin allah annabi rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi hukunci da shi sai ya ce lilbintin nis ya ta ciki tana da rabin dukiya Wa lilbintin libini jika na wajen da zai gaji kakansa ɗaya cikin za ta gaji kakanta ɗaya cikin kashi shida na dukiyar da ya bari takmilatar kulfaini wannan shine an kammala biyu bisa uku na dukiyar wa ma baƙiya abinda ya yi saura falin uku sai ɗabuwa ta gada wato sulisi kenan kun ga a nan ɗabuwar ta fi kika samun gado kuma ‘yan uwan nan in shakikiya ne haka za a bata illa abiya ne ita ma haka za a bata idan suna da yawa shakikai sai su raba sulitin a tsakaninsu gwargwadon yawansu idan shakikai ne da li'abai to shakikan sun hana la'abban gado Allah ka dace da wa qawluhu inda malam ar-rahabi yake cewa misalan yuhtaza بالذال المعجمة المفتوحة مبني للمجهول وتكلم يهتذا da mai dugo sama da fataha wasali sama an gina fi'ilin a wanda ba a sanye aikin ba yi huta ba shi ne bina'ul lilmajihuli yawwa yudurabu wa ya buga ba a san wanda ya buga ba an da yi bugu ai ij'al hadha misalan yuqtada bi ma'ana misalan yuqtada ai ij'al hadha misalan yuqtada bi ka sanya wannan bayani ya zan kyakkyawan misalin da za a yi ta koyi da shi duk inda wani abu ya taso mai kamancin wannan wa yuqatu alaihi abin ka kiyasi a kansa wato da za a sami matsalar da ta yi kama da shi to sai a yi koyi da wannan kuma a yi kiyasi a kansa wa yi kaso alayhi kullu binti binin fa aksar nazilatan ma'a binti binin wahidatin a'ala min ha'o hunna ma'ana yau sai ba mu sami jikan ɗa ba amma sai muka samu tattaba kunni wato tsoho ya yi tsawon rayuwa to shi kenan ya dai za ta ja jame nisifi jika wanda ita ma 'yan wancan tana matsayin jikanta ce to tun da yake mahaifiyarta ba ta nan ko mahaifinta ba ya nan don yana iya ɗan mamacin ya haifi ɗa ne ɗan kuma ya haifi ya an fahimta? domin in ɗan mamacin ya haifi ya ce ɗan kuma ta haifi ya ta zama ulul afhani ɗan gidan wani ne ba za mu yi magananta ba kawai za mu dawo ne yanzu mu ce ɗan mamaki ya haifi ɗa ya mutu ɗan ma ya haifi ya ya mutu amma kakan na nan wanda yake tattaba kunni ga shi ga tattaba kunni shi amma waɗanda za su kasance tsakani duk sun mutu amma mace ce tattaba kunnin to shi kenan kuma ga 'yan uwansa kanuwa koya kaga su Allah ya yi musu tsawa mai kenan to shi kenan ita ƙyar sai ta gaji mene rabin dukiya wancan tattaba kunni sai ta tsaro ta hau matsayin jika sai ta gaji su da tare da kakanta a nan kaka ta zama ba uwa ba a matakin farko ne ta zan uwa alasa mun gani shi ne ce wa yukasu alaihi kullu bintin kullu binti binin fa aksa duk wata 'yar ɗa za a yi iyasinta a kan haka ko da kuma ba ya ɗaya ba ce ‘ya'yan ɗani tuli nazilatan ma'abin tibinin wahida wanda ta gangamo ta haɗu da 'yar tsatso 'yar ciki ɓara ɗaya a alamin ha aumin hunna wanda take da daraja fiye da ita ko fiye da su an gane kalmar? take da daraja fiye da ita domin ita wannan ya ce wannan kuma ‘yar ɗa ne kaga ‘ya tana da daraja fiye da wa ‘yar ɗa domin ita ba ta sami kafan sadarwa ba sai ta hanyar babanta ita ko wannan kai tsaye da mamaki ne take da sadarwanta ko alakanta kai tsaye ne min ha wato ita wannan ‘yar ɗan ita ɗaya ne aumin hunna ko suna da yawa duka dai sun gangamo ne a wannan dalili fa inna libintin libini to abinda yake rabon ‘yar ɗa annazila wanda ta gangamo ta hanyar ɗa au libini ko ‘ya'ya mata na ɗa wanda suka gangaro ta hanyar ɗa a sudun ɗaya ne cikin kashi shida na mamacin kakansu ma'aujudil aliya ma daman an sami wanda ke sama da ita takmilatar sulusai sai ya zan ciko ga sulusai sannan ana iya samun akasi Yawwa. wannan ‘yar ɗani gata ita kadai kakanta ya bari sai kuma ‘yar ɗanɗa an gane nufi na tattaɓa kunni da jika ya bari da tattaɓa kunni amma ta silsilan ‘ya'ya maza an fahimta mace ba ta shiga tsakani ba to har yanzu muna da al'aliya muna da annazila jika a nan ita ce al'aliya za ta gaji nisibi ne ji a tattaba kunni ita ce annazila za ta gaji su ne ina fatan an fahimta shi yasa can yace ai misalan yuhtaba zaka iya kada abin ta ko ina in ka fahimce shi kullum na sama yakan fi ƙarfin na ƙasa a daraja ba a dambe ba ina fatan an gane yawwa wallahu a'ala wa fahima minhu an fahimci daga zancen malamin annahu law kanat bintul libni ne fa aksara sabatak akwai mafhumul kalam kenan duk bayanin da muka yi akan in jika na wajen ɗata hadu da ya ɗaya ne ta tsatsa ko jikoki mata na wajen ɗa duk bayanan da muka yi in sun hadu da wane ya ɗaya ce ta ƙasa ta mamaki amma idan ta haɗu ko suka haɗu da 'ya'ya mata biyu na mamaki to saka saka ita jika ta wajen ba ta da komai ba ta da gado ko ji ki mata na wajen ba su da gado saboda ne 'ya'ya biyu ɗin nan mata ko fiye da biyu sun cinye sulusani din nan madama kuma sun cinye tofan fanfan dama su waɗannan za su zo liya a huzna takmilatar sulusaini ne su ma ba su ya kai eh, ba a ɗaukan babu an fahimta? a a'ala illa idza kana ma'aha ibnu ya asibuha sai ba in sun ci arziki a tare da su akwai jikan namiji jika na wajen ɗa namiji Ko shi sai masa asirci saboda shi yana da ƙarfi idan ƴaƴa maza suka ɗauki afuwar idan ƴaƴa mata suka ɗauki na shi yana da dama ko shi kadai ne zai kwashi sauran su kuma ta ba su wuce solofari sai masu asirci ya jawo su ya ce to bari mai yan uwantaka aiku yayi na ne ko kannina ne ku zo mu farma wannan ɗaya bisa uku illa kawai za a yi lizzakari mislu ya yi in su uku ne shi namiji mata biyu to sai a tsaga uku a tsaga biyu haka ne ku? a tsaga biyu a tsaga hudu kudu kawai za a tsaga abinda ya yi sauna sai a kasa hudu sai ya ɗauki biyu ya ba su daidai kila ma shi ke ɗaukar nauyin ai mun gode Allah khamis wannan duka mun dauke shi a mai gadon kudin na biyar mai gadin sujisi na shida mimman famfo hospital wanda rabon gadin in an maba rabon sa sujisi ne hmm? annabiyar na ce mai gadin sujisi na shida ko a annabiyar wane ne wannan shine ya ce annahu lauka na bin tulibinin ma'abintai ne fa aktar afwan al'ukutu min al'ab awul akhawati min al'ab ma al'ukutil wahidati min al'abawai a nau'i na biyar idan aka samu yan uwa la'abbiya wato da ita da mamacin uba ɗaya suka hada kuma ta haɗu da wa al'ukutu min al'abbi wal ummi kenan ne abawai ɗan uwa ɗaya ma al'ukutul idati min al'abawai ta haɗu da ‘yan uwan wanda ya mutum ko wadda ta mutum wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya a wal'akawa min al-ab kuma yana iya yiwuwa su da abban ba mutum ɗaya ba ne uwa ne tuni amma suka haɗu da shakikiyar mamaci guda ɗaya to kuma a wannan yanayi shakikiya za ta ɗauki mene eh? nisbi nisbi rabin dukiya ita la'abiya ko la'abbai mata su kuma su ɗauki sudin tasmilatar sulusai ne an cinye sulusai ne ijima'an shi ma duk malamai halafan wa salafan a haka aka yi kiyasan alallaki qablaha an auna ta da wanda ta gabace ta wato hukuncin da ya gabata muka yi dalla-dalla ko to su ma a haka suke su ma in 'ya'yansu ne a haka za a tafi an fahimta a yanzu ba ɗan uwan ba ne ɗa ne ya haifi ɗa an gane? eh ‘ya'yan yanguwa to su ma wanda ke sama ta wajen uwa ɗaya uba ɗaya yakan fi ƙarfin wanda uba ɗaya ne ya fi in kun lura da irin waɗannan matakai na hawa da sauka hatta a ulil arhami mun yi bayani lokacin da mutum bai da magada sai dangi na ulil arhami mun yi bayanin matakai waɗannan suna ganin za a bi ƙa'ida kaza waɗannan suna ganin za a bi ƙa'ida kaza amma mazhabar da aka fi aiki da ita shine a bi ka'idan Ibila, kai ka zo ta ina ne ka sami da wancan mamakin a matsayin ka na ulil alkali wannan ya zo ta ina ne to idan can sama wani na tsara wani to sai a tsari a ƙasa idan can sama wani abin shi ya kanti na wani to shi ma a ƙasa sai a bambanta na ba ta mun tuna fa'in ka na fi haƙuta ne amma idan ya zan shi mamacin nan ba dafuwa ta yi ya bari da da abiya ba ko da a a'a yan uwa kai biyu ya bari fa a kasama abawai ne ko fiye da biyu wanda suke uwa ɗaya guba ɗaya saka sakil uhudu wannan da abiya ta zama yar kallo an yashe ta ko da harshen ulama ulku'udi sukan ce hujibat hajibat irmani wato an hana ta hanawa na kwalelanki hmm, ba za ki lasa ba awul akhawat lil ko kuma in yan uwa ne matili da abai to waɗannan biyun shakikai sun hana su da komai a dukiyar ɗan uwansu illa iza kana ma'aha aw ma'ahunna aqul la abin ya asibu ha au ya hunna Allahumma fa idan har yanzu suna da ɗan uwa da abi namiji guda ɗaya ko ɗan uwa da abai maza to zai masa asirci wato za su kwari da tsawon mai sulisin nan su je su yi zakari mislu hawbul unsayaini الله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وسلم وصحبه أجمعين إن شاء الله mako na can sama bayan sallah ko ba ba da yake daidai mu ikon da wanda muka sani da wanda ma ke koye ba mu sani ba muna kaskantar da zai mata lafiyar mu gida da asibiti ala mamatanmu ko kafi da sababbi allah ka ba su mahama ka sa su a cikin iyayenmu da malamanmu da suka gano gidan gaskiya allah ka ji ba in ta mu ta zo allah ka sa mu shiga da kalmar shahada allah ka yi shi ayyukan allah ka sa mu sallah lafiya dukkan abin da zai kawo fitina Allah ka kaɗe shi abin da zai tabbatar mana da rahama da lumana da zaman lafiya Allah ka tabbatar mana da اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام واجبين ولا تسلك علينا عدوا ولا قاتلا يوم فإذا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا حوائج لنا وحوائج إخواننا توفنا مسلمين وحياتنا الصالحين وصلى الله على نبينا محمد وعلى